وصلواته وسلامه على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه أهل الوفاء سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقبة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da jinguna sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada ma wannan safiya ta asabar 28 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1447 daidai sha shida ga watan biyar 2026 miladiya iya tabbata a haka Allah madaukakin sarki ya haɗa ma wannan katafaren masallaci wato jami'u Abdullahi bin Abbas da ke wannan anguwa ta Karbau na Darkaci a cikin garin Zaria domin sauraro da kuma karkarewa dangane da jerin biyan muhabarori da hukumomi da muka samu gamdakatar da Allah madaukakin sarki ya mana kyautan tsaye daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan jiha da wannan ƙasa domin malam ɗan kaduna ne domin shekara da shekaru a kaduna yake tafsirin shi na ramadan ce sa na ce ɗan jihanmu ne allah maɗaukin sarki ya azurta mu da shi da nufin kawo ziyara da kuma samar da zama ne wannan shi ne zama na uku don tattaunawa a kabin abin da zai zama zai amfani mu a duniya da lahira wato doktor abdulkadir salih kazauri babban sakatare na kwamitin zakka da wakafi na ƙungiyar mu jama'atu ta gida, kai iqamatus sunna na tarayyar Najeriya sannan kuma malam shi ne madubin wazirin daular Usmaniyya duka Allah madaukakin sarki ya tattara ya nika ba malam kuma malam suna ɗaya daga cikin jagorori na da'awa a Kano da Jigawa da kuma ɓangaren musabbakoki na Alƙur'ani muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka wa malam da alkhairi yanda malam ya zo ya shayar da mu hutuban juma'a jiya wannan mandari mai albarka sannan kuma bayan sallan masjida muka zangara kan fage majalisan babban malamanmu da muhammad aliyu lokos shi ma malam ya shayar da mu ilimi da karatu ya zama wannan ita ce cikawa ne alkhairi da albarka muna roƙon allah maɗauki sarki ya maimaita mana wannan muhadara da kuma waɗannan jerin biyan karatuttuka duka sun faru ne ƙarƙashin jagorancin uba kuma jagora kuma shugaba da girma madakin zazzau malam muhammad munir jafaru allah madaukin sarki ya ƙara mishi imani da lafiya da mai baki ɗaya yadda ya zo ba mai girma madaki ziyara kuma a dalilin wannan ziyarar aka shirya waɗannan jeron goyon muhadarori a girmama da ake Allah ya saka mishi da alkhairi ya kuma ƙara marayuwan shi albarka mai martaba sarkin zirga jafar da nisi ya ku Allah madaukin sarki ya mishi rahama ya zafarta mishi hajiya amina kuma haifiya Allah madaukin sarki ya yafe mata ya haskaka kabarinta ya kuma ba mu ikon gudun cib da su kamar yadda ya gabata a sanarwa cewa dakta zai gabatar da muhabara kuma babban malaminmu wanda shi ne jagoranmu a wannan yanki da ma sauran yankuna wato dakta abubakar jumar da babban limamin wannan masallaci mai albarka shi ne wanda zai jagoranci wannan zama na zauna nan ne da nufin in yi shimfiɗa daga nan abin da zai biyo baya insha Allah zan mai da shi wajen shi shugaban zama wato Dr. Abubakar Juma da gida da Allah madaukin sarki ya saka mashi alheri ya kuma karba mana baki na. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جنجنا دقوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مكوى مكوني da ya azurta mu da rayuwa har ya zuwa wannan safiya ta asabar yau mana ashirin da takwas ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai idan miladiya yau muna goma sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun tattaru a wannan matattara ne albarka wannan babban cibiya na alkhairi jami'u abdullahi bin abbas radiyallahu ma. dake wannan birni na zaria a wannan safiya domin gabatar da lacca da wa'azi da muhabara da faɗakarwa da haskakawa kamar yadda malam anas da ya shimfiɗa babban malaminmu kuma baƙonmu a wannan gari shi ne Dr. Abdulkadir Saleh Kazaure, Allah ya ƙara masa lafiya, ƙara masa imani, shi ne madiban wazirin daular Osmaniya a cike kenan. Sannan kuma a mataki na malanta kamar yadda ya faɗi, shi ne babban malami na ƙasa wanda ta turo jihar Kaduna domin ya gabatar da tasirin Alƙul'ani mai girma watan azumin ramadan shekaru kusan na tsammanin sun kai bakwai ko abin da ya kama da haka malam shi ke gabatar da tafsiri a jihar kaduna tun lokacin da sakataren kungiya a shek dr kabir gombe aka koma da shi abuja da shi dr abdulkadir kazaure shi ne ya maye masa sannan mun sani cewa ofisin shugaban ƙungiyar shek abdullahi balalau allah ya ƙara masa lafiya da imani duka yana da wani tsari na haddan alkur'ani mai girma cikin shekara ɗaya wanda an fara daga waɗansu jihohi na najeriya har abin ya zo a gidan shek abdullahi balalau a kota katafariyar makaranta wacce kamar sati biyu ke nan nake tsammani aka yaya waɗansu ɗalibai na shekara biyu waɗanda suka yi haddan alƙur'ani mai girma cikin shekara ɗaya kuma nagartacciyar hadda to wannan aikin yana ƙarƙashin ofis ɗin da ta ne shi ne ma ya fara aikin daga nan ƙungiya ta ɗauki wannan aikin shi ne yake da wannan cikakken tsari na haddatar da ɗalibai alƙur'ani mai girma cikin shekara ɗaya kuma nagartacciyar hadda hadda mai kyau hadda mai ƙarfi da kuma ma sanin waɗansu ma'anoni na alƙur'ani mai girma ba wai kawai haddan mutum ya zama kamar ƙarfi ba shi da wani haske a cikin alƙur'anin ba Dukka shi ke riƙe da wannan ofis kuma wani abin ban sha'awa da ya kamata in ambata sati biyu a ofis ɗin shugaba shek abdullahi balalau ya yi bikin yaye ɗalibai na shekara biyu a kaduna kuma a wannan lokaci shek abdullahi balalau ya aminta zai buɗe irin wannan makarantar a zaria insha Allah ta'ala har an yi nisa gurin tattaunawa dan na shi dakta sun yi magana da shugaban majalisar malamai yadda za a samu wuri temporary a fara yin wannan kafin ma a gama gina ginannen wuri wanda zai saka haddatar da ɗalibai cikin shekara ɗaya so da shi da zaure da shugabanninmu na ƙasa Allah ya saka musu da alkhairi akan wannan gudunmuwa da suke ba littafin Allah yadda suka kula da littafin Allah Allah ya kula da su yadda suka yi ma littafin Allah hidima Allah ya hidimta musu da su da zura'ansu Allah madaukakin sarki kuma ya kolanto da darajar ranar tashin alkiyama wato Allah ya ba su daraja na kololuwa a gidan aljannin firdausi a dakta kamar yadda malam ana sai bayani ya zo a ƙarƙashin wato karɓan bakunta ne daga mai girma madakin zazzau kuma shugabanmu masoyin tafiyan sunna mai san Allah da manzansa wanda ya kwamfada ya gada daga mahaifinsa marigayi sarki jafar ɗin isiyaku Allah mulkan sarki ya gafarta masa mai girma ma da ki da koyayi ba ne idan aka zo masarautar zazzau aka ce ka faɗi mutum ɗaya da ka sani ya fice akan hidima da addini da kula da malamai da taimakon sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ban tsammanin kana da bukatuwar ma sai an ma maka bayani kan tantance maka kowa ya san mutum lambawan a wannan matakin mai girma madakin zazzaune wanda muke fatan Allah madaukakin sarki ya tsara masa lafiya da imani da kwanaki masu albarka kuma a har kullum ni nukan faɗi cewa babu yadda za a yi ne barewa ce gudu sai ya ce rufe Ah, marigayi sarki jafaru kowa ya san sarki ne amma malami ne. malami ne sosai malami na Allah yana da rubuce-rubuce a fannoni daban-daban na ilimi rubutu na larabci ba rubutun hausa kamar rubutun jarida ba rubutu na larabci sosai fannoni daban-daban fannonin fikihu fannonin hadisi fannonin lugha harshen larabci yana da rubuce-rubuce mabambanta kuma har ya koma ga Allah yana ɗaukan karatu shi ma shi yasa shi liman ne sarki alƙali to haka nan zara'ansa so ma masu albarka suka ɗauki wannan salo daga magabatansu Allah maɗaukan sarki ya jiƙan magabatan su kuma da suke gare Allah ya sa a gama lafiya da mu gabaki ɗaya ah, abinda wannan majalisi zai tattauna a kai za a yi nutso ne a cikin alkur'ani mai girma da shari'ar da ke ciki domin mawdu'in da aka ba dr abdulkadir zarewa ya tattauna a kai a kazaure ya tattauna a kai jiya maganin da mutum da shugaba sai yana bijiro mu zai tattauna ne a akan durusun wa iba min suratul hujurat wato waɗansu darasa da ababen lura wanda za a tsatso a fahimce su daga sura ne albarka suratul hujurat muna fatan Allah madaukakin sarki ya madarta muwafaka Allah ya saita harshensa ya daidaita tunaninsa Allah ya fito mana da gaskiya daga harshensa mu kuma ya azurta mu da zukatan da zamu kiyaye wannan gaskiya kuma ya ba mu iko mai aiki da abin da muka fahimta na gaskiya duka waɗannan abubuwa da ake gudanarwa yana gudana ne ƙarƙashin cibiyar ma'awuyar bin abi Sufiyan. wanda malam hassan ya musa yake jagoranta da su ‘yan uwa su malam anas abubakar da sauran ɗaiɗaikun ‘yan uwa waɗanda suke bada da gudunmuwa a wannan cibiyar mai albarka ta ma'awuyar bin abi Sufiyan. Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsara musu aske suke ƙara musu buɗi Allah ya ci gaba da taimakon addini da al'umma duk irin daman da ya ba su kuma Allah maɗaukacin sarki ya zama tare da su ya tsire su da mu gabaki daga fitintunin zamani Allah maɗaukacin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe to ina ga lokaci ya yi da zan mai da abin magana ga shi Dr. Abdulkadir Saleh Kazaure domin ya gabatar da abin da ke tare da shi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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ما أنهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى لقوة لقومي ليتسلام أولا مبتشي بيامي البركة البركة a nan masallacin abdullahi bin abbas a cikin ƙwariyar garin a wannan jihar ta kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya ƙarƙashin jagorancin uba kuma shugaba mai tarbiyya mai girma na da yakin zazzau Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya canja albarka a cikin rayuwarsa Allah ya tsare shi daga dukkanin sharri masu sharri magabatansa Allah ya ji Allah ya gafarta musu zuriyarsa kuma Allah ya mata albarka wato wannan bawan Allah ba za mu gushe ba kullum mu ne masa addu'a ta alkhairi domin ni dai iya sani na da fahimta ta malam Sheikh Abubakar ya tsaya a iya maganan Zariya. ni dai ban san wani mai rike da matsayi na sarauta da yake da alaƙa da malamai na sunna manya-manyan malamai da kuma ɗawainiya na addini fiye da wannan bawan Allah. Duk wani malamin sunna da na sani a ƙasan nan manyan malamanmu da abokai ga yana da alaƙa kuma kyakkyawar alaƙa a tare da su. Wannan ba ƙaramin alkhairi ba A ce mutum yana tare da malamai wanda shi ne ƙarshen alkhairi. Yanda duk waɗansu al'amura na addininsa da rayuwarsa zai dinga gudanar da su ne ƙarƙashin intiba da shawara da tamboyi ga waɗannan malamai muna fata Allah ya ƙara masa lafiya wannan ɗawainiya da yake wa addini da taimakawa da yake wa addini da hidima da yake wa su masu addini da masu da'awa muna roƙon Allah kar ya gajiyar da shi Allah ya taimake shi ya ƙara tabbatar da digadigansa akan wannan aiki na alkhairi ya masa jagoranci ya ɗauki rayuwarsa akan wannan aiki na alkhairi kuma ya kare shi daga dukkanin sharrin shaidan da duk wani abu da zan zai janyo masa koma baya akan wannan aiki na sana alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi a ƙarƙashin wannan cibiya ta mu'awar ibn Abin Sufyan wanda su malam Hazan su malam Ala suna suke jagoranta wanda tun da muka zo suke ta ɗawainiya da mu ne musu fatan alkhairi Allah ya mutu jagora da kuma malamin amini kuma aboki Sheikh Abubakar wanda fiye da shekara 25 ake tare Allah ya kara masa lafiya Allah madaukin sarki ya masa jagora Allah ya tabbake shi akan wannan al'amari abinda aka ce mu tattauna a kansa a wannan zama kamar yadda malam ya gabatar shine darussa da wasu ababen lura da wa'azantarwa dangane da ayoyin da suke cikin suratul hijira wannan maudu'i kusan maudu'i ne idan ana so a ba shi haƙƙinsa to aƙalla a sati ɗaya ana tattauna shi domin kowace aya daga cikin kusan ayoyin wannan sura wadda take da ayoyi guda takwas kowace aya ta isa a ware ta a yi lakta ta musamman a kanta game da durus da ke cikin wannan aya to amma kamar yadda Laraba su cewa ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu duk abin da ba zai mutane su same shi gaba ɗaya ba to ba za mu bar shi gaba ɗaya ba kami ƙoƙari, a cikin wannan ɗan taƙaitaccen lokaci da aka bamu a gurguje mu fito da durus da suke cikin ƙarƙashin waɗannan ayoyi na wannan sura amma a ba wa mawdu'un haƙƙinsa cikakke aƙalla wata daura za a shirya ta sati ɗaya ko su kwana biyar ko makamancin haka wannan sura ana kira ta hujira. hujurat sura ce madaniya kamar yadda malaman ulumul qur'an suka yi sabani wasu in an ce madaniya ana nufin surar da aka saukar da ita bayan manzo Allah sallallahu ya yi hijira daga Makka zuwa Madina wannan sura madaniyya wadda aka saukar da ita a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana da ayoyi guda goma sha takwas kamar da zamu karanta mu ji kuma ita ce sura ta arba'in da tara a cikin jerin surorin alqur'ani in ka ɗauko daga suratul fatiha za ga suratul hujurat shi sura ta 49 kuma an saukar da ita ne bayan suratul mujadala ana bayan suratul mujadala aka saukar da wannan sura suratul hujurat kuma surar ta fara da wani yanayi wanda ba kowace sura take sabawa da irin wannan yanayin ta fara da wani usulubi da wani tsari mai ban ƙari mai ban sha'awa na jan hankali shine ya ayyuhal na amanu wannan shi ne abinda surar ta fara da shi kuma ita turar za ka yi tuwa gaba ɗayanta tana koya wa mutumi kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan haɗa. kuma mun san kyawawan ɗabi'u su ne mutum daga lokacin da aka ce baka da mu'amala mai kyau to ka sani duk abin da kake ba za ka samu nasara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi dan adam ko ake ya raba rayuwarsa gida biyu ma'ana kana da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da ubangijinka kuma kana da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da waɗanda kake mu'amala da iya da gobe wannan shine cikakken mutum na kwaye al'alaƙa da Allah alaƙa ce mai kyau sannan alaƙarka da mutanen da kake mu'amala da su kuma ya zama alaƙa ce mai kyau wannan sura tana karantar da mu waɗannan alaƙoƙi guda biyu ko yadda za mu gyara alaƙar mu da ubangijinmu da kuma yadda za mu gyara alaƙa na zamantakewar mu da rayuwar mu da abin da yake da alaƙa da mu'amala mu da gobe kuma tana daga cikin surorin da aka saukar da su a baya-baya waɗanda suke karantar da mu yadda za a gyara sosai, yadda za a gyara al'umma yadda za a gyara zamantakewa kenan inda malamanmu za su ɗauki wannan sura su fitar da darussa da wa'azi da ilmantarwa da faɗakarwa daga cikin wannan sura ya zama an sa su gaba ana ta aiki da su to wala Allah da zamantakewar mu ta da an samu kyakkyawar mu'amala a cikin rayuwar mu shi yasa yana da kyau malamai su yi tunani akan wannan surar wajen fito da abin da ke cikinta da zakulo da abin da ke cikinta a rubuta a fassara a buga abin da yaɗawa a cikin al'umma kuma a sanya ta a rinka karantar da ita a cikin al'umma ana bayaninta insha Allah ta'ala za ta taimaka mana wajen gyaran zamantakewa mu na rayuwa game da yanayin da muka samu na muka samu kanmu na gurbacewar tarbiyya wani malami daga cikin malaman tafsiri yana cewa suratul hujurat madarasatun mutakamila yace suratul hujurat makaranta ce cikakkiyar makaranta mana ita kanta surar wata makaranta ce cikakkiyar makaranta kuma duk da aka ce makaranta cikakkiyar makaranta wadda ta haɗa dukkanin ɓangarori na mu'amala na zamantakewa na karantarwa na faɗakarwa na ilmantarwa na jan hankali na koya rayuwa ita wannan sura makaranta ce yake ja'at rabbil fat wal mujtama wannan surar ta zo ne dan ta karbiyanci society namu an saukar da ita ne domin tarbiyyar society a tarbiyyantar da zamantakewa na al'umma ɗaiɗaikunsu kuma a tarbiyyantar da zamantakewa na al'umma gaba ɗaya ya ce balil umma jami'an yace bari wannan sura za ta tarbiyyantar da al'umma gaba ɗaya za ta ɗora al'umma akan wani yanayi mai kyau za ta ɗora al'umma akan wani yanayi wanda zai taimake su a cikin rayuwa yace ala tumuyi akhlaq za ta koya musu kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wa fada'il al'amal da ayyuka masu daraja masu kima masu girma yace madarasatun aqdiyyatun shari'iyyatun tarbawiyatun yace makaranta ce ta koya aƙida wadda za ta gyara wadda za ta karantar da kai alaƙaka da Allah subhanahu ta sanar da kai wane ne Allah sarki ya za a ita bauta wa Allah ya za a samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu sannan ka faɗa maka wasu abubuwa wanda Allah ya shar'anta maka wanda za ka san hukunce-hukunce da dokoki wanda Allah maɗaukaki ya tsora masa sannan ta tarbiyyantar da kai a kan kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u da abin da zai taimake ka a rayuwar duniya ta da rayuwarka wannan sura ta zo da wani yanayi kamar yadda na faɗa a farko yanayin da ba kowace sura a cikin alkur'ani ta zo da wannan yanayin ba domin surar ta zo da wani usulubi mai ban kayan jan hankali ta yadda ta zo da ayoyi guda biyar waɗannan ayoyi guda shida waɗannan ayoyi guda shida kowace aya an buɗe ta ne da kira ayoyi biyar an buɗe su ne da kiran masu imani aya ta shida an buɗe su ne da kiran mutane gaba ɗaya ba wata sura da suke ɗauke da wannan tsarin in ba wannan sura ta suratul hujurat ba ma'ana ayoyi guda biyar Allah madaukakin sarki ya buɗe su da kiran mu'minai aya ɗaya ko aya ta shida Allah ya buɗe su da kiran mutane gaba ɗaya aya ta farko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi Allah ya kira masu imani aya ta hudu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi haka nan ma Allah ya kira masu imani آية سبع السطورة التي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبين لما أن لا إكلام في إيمان آية شاقية السطورة التي يا أيها الذين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لما أن لا إكلام في إيمان في آية شاقية Allah ce ya ayyuhal ladina amanu talibu kafiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm kaga nan ma Allah madaukakin sarki ya kira masu imani في آية أخو التي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذونا آية الله يا كلام تهي جماعية وإن كل دول أن آية جبابية دا آية تهي أشكي سورة دا آية تبيو أشكي سورة da aya ta shida a cikin turar da aya ta sha ɗaya a cikin turar da aya ta sha biyu a cikin tura da aya ta sha uku a cikin tura za ka ga duk Allah yana kiran muminai ne Allah yana kiran muminai kenan wani abin alkhairi ne wanda yake kunshi a cikin wannan turar, wanda Allah madaukakin sarki yake kiran mu gare shi don mu zo mu saurara mu ji abin da Allah zai faɗa. shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare a gare shi yake cewa duk lokacin da kada an ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani yace to yi ƙoƙari ka miƙa sauraron a wajen wannan kira ki ƙoƙari ka saurari inda ake kiran ka domin wannan kiran da ake masa. ko dai ya zama wani alkhairi ne ake so a dora ka kai, wani alkhairi ne ake so a nuna maka wani alkhairi ne ake so a bayyana maka wani alkhairi ne ake so a shirya da kai sai ka kokari ka kusanci wannan alkhairi dan ka same shi ko kuma wani sharri ne da ake so a karar da kai saboda ka sai kuma ka nisanci wannan sharri din to da ka da ka da zaran ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to itauri ka miƙa kunnanka wannan wajen da ake kira kaga wannan sura kusan waɗannan ayoyi guda biyar dukkanin su ya ayyuhal na amanu ya ayyuhal na amanu ya ayyuhal na amanu idan alkhairi ne a tattare da ita kuma alkhairi ne da yawa wanda ake so a ja hankalinmu a nutar da mu a nuna mana a ɗora mu akan waɗannan ayyuka masu alkhairi yasa wannan sura tana kunshe da abubuwa da dama kafin mu shiga eh, eh, darussa ko wa'azi ko faɗakarwa wanda za mu amfana shi a cikin wannan sura yana da kyau da yi tafsirin sura a gurgurta ba ɗayanta sannan sai mu biyo ayoyin ɗaya bayan ɗaya mu ga me suke karantar da mu me suke nuna mana menene abin da muke fa'idantuwa da shi menene abin da muke ƙaruwa da shi a ƙashi ita wannan sura ɗin Allah subhanahu wa ta'ala hada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabatar da wani abu gaban Allah da manzansa wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah mai jini Allah masani yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tarfa'u aswatakum kar ku rinka daga muryar ku ɗauka sautin nabi sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawl kar ku dinga daga magana ku akan tashi rinka daga magana ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashen ku suke daga wa sashi magana an sahaba ba amalukum idan kuka haka aikin ku zai wuce wa antum la ta'lamun wa antum la tash'urun alhalan muhtalima Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah lalle waɗanda ke kasa kasa da muryoyinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa waɗannan su waɗanda Allah ya jarrabu zukatansu da imani lahum maghfiratun suna da zafara wa ajrun da kuma ladan Allah ya fi inda ladina yunaduna ka min wara'i zuhra waɗanda suke kwala ma kira ta bayan ɗaki aktharuhum la ya'qilun yawancin ba su da hankali Allah ya ce walau annahum sabaru inda za su yi hakuri hatta ta kharuja ilayhim har ka fito zuwa gare ku ya kana khairan lahu da wannan shi ya alkhairi gare ku Allahu ghafurur rahim Allah da yawan gafara ne Allah da yawan jinƙi ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in ja a kun fasikun biyarati idan wani fasiki ya zo muku da labari a ta ku nemi ƙarin bayani ku bincika ku tabbatar an tufi bu kauman bi jahala dan kar ku rinka cutar da mutane da jahilci ka tufiru alama fa'altum nadimi ku waye gari kuna da dama sakamakon abin da kuke aikatawa wa'alamu anna fikum rasulullah sani akwai manzan Allah a cikin ku law yu'ikum fi kathirin min al inda zai muku biyayya inda zai bi ku a cikin duk wani al'amari la'anitu wallahi da kun sha wahala walakin Allah habbaba ilaykum iman shi dai Allah ne ya saka muku imani ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum ya so muku imani a cikin zukatanku kuma ya kawata shi akan raha ilaikum al-kufr wal fusuq yana ke muku kafirci da fasikanci wal isyan da kuma sa'o ulaika hum ar-rashidun wadannan wanda suka imani ga Allah su ne shiryayyu fadlan min Allah wannan falala daga Allah wa ni'ima kuma ni'ima ce daga wajen Allah madaukakin sarki wallahu alimun hakim sai Allah masani ne Allah mai hikima wa in ne min al-mu'minin iqtatalu idan wasu ɓangarorin mu'mine ko ƙungiyoyin mu'mine suka yi yaki ko suka yi fada wa aslihu bainahuma kun sulhu tsakaninsu fa in bagat da huma alal ukura. idan ɗaya ƙungiyar kai ta'addanci a kan wata faƙatilun lafi sababi ku yaƙi wannan wata kai ta'addanci ko shi hatta a ila amrillah sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah ta yadda an zo na lafiya fa in fa'at idan ta dawo wa aslihu bainahuma ku zo na ku sashi sulhu a tsakaninku wa aqsitu eh, faslu bainahuma bil adl ku sulhu tsakaninku da adalci wa aqsitu kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwah lallai mu'minai ɗan uwan juna ne aslihu baina akhawaykum ku dinga sulhun tsakanin ɗan uwanku wattaqullah ku bi tsoron Allah la'allakum turhamun lalle Allah madaukakin sarki zai muku rahama ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la yaskar qaumun min qaumin kar wasu jama'a su yi izgilanci ga wasu jama'a asa an yin khairan minkum wa ma sun fi alkhairi wala nisa'un min nisa'in haka kar wasu mata yi wasu matan irgilansu a sa'an ya kuna khairan min hul na biyu su ma waɗannan sun fi su alkhairi ala zo an kusa ku? kar ku dinga aibanta kawunan ku wala tanabazu bil alqab kar ku rinka jefawa ku miyagun sunaye ko miyagun lakabi ko sunaye wanda ba su dace ba Allah ya tabi salisul kusuku ba'da da iman tirda mummunan suna na fasikanci bayan an yi imani Mallam lam yatub wanda bai tuba daga irin wannan ba wa ulaika humuz zalimuna irin waɗannan su ne ainihin wasu azali Allah ya allazina amanu sallu kathiran min adh ya kuma fi imani ku ne yawan zato illa a babban dhanni ism domin yawan zato laifi ne wala tadassasu kar ku dinga ban kwakwafi suna bincike dan ku gano laifin junanku wala yaqtab ba'dukum ba'dha kar sashen ku rinka gulma ga sashe wal hibbu ahdukum a ya'kula lahma a maitan yanzu ɗayan ku zai so a ce yana cin naman ɗan uwansa bayan ya mutu fa karin to ku tsamaki wannan abin wacce kulla ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan tuba ne Allah mai yawan jinkai ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mu ne muka halicce ku maza da mata maza da mata wajen annakun shu'uban muka sanya ku kuka zama al'umma ko jama'a wa ƙaba'il kuka zama ƙabilu daban-daban mai ta'ara ku domin ku san juna inna akramakum inda Allah ya tsakakun mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah subhanahu wata'ala wallahu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne Allah mai da labari qalat al-a'rabu mutanen karkara suka ce mun yi imani Allah ce kullum ku kace ba su imani ba walakin qulu aslamna kawai dai ku ce kun musulunta walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum ana imani da shiga yanzu suka tsawo ba wa in tuqiu Allah wa rasulahu idan kuka ba Allah da manzon Allah la yalikum min a'malikum shay'a ba abin da zai ragu a cikin ayyukanku inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli lallai mu'minai su ne waɗanda suka imani da Allah da manzan Allah sun malam yartabu wannan ba su yi akan wannan imanin su ba wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka jihadi da dukiyoyinsu da kawunan su saboda Allah ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya qul atu'allimuna Allah bi dinikum ka ce yanzu Allah ne za ku sanar da shi wanda addinin ku wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah shi ne masanin sammai da kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah shi ne masani akan komai yamunnuna alayka an aslamu wai suna maka gori dan sun musulunta kun la tamuddu alayka islamukum ka ce kar ku yi gori akan musulunta ku qul illahu yamunnu alaykum an hayakum lil iman bari in ma gori ne Allah zai muku gori domin sai shi kuɗi kudu zuwa ga imani shin kun kun fadi idan har kuna da gaskiya inna Allah ya alamu ghaiba samawati wal ard Allah shi ne masanin abin da ke cikin samai da ƙasai wallahu basirun bima ta'malun Allah shi ne masani akan duk abin da kuke aikatawa a gurguje wannan ita suratul hujurat na fassara ta gaba ɗayanta saboda kuma a ƙarshe mu ji me ta kunsa wani irin darussa za mu iya fitarwa ƙarƙashin wannan sura mai albarka suratul hujurat wannan sura tana da kusan darussa za ka cewa guda biyar ko shida ma'ana darussan da suke karantar da mu darussa ne guda shida darasi na farko yana a akan aya ta ɗaya zuwa ta biyar darasi na farko yana ƙarƙashin aya ta ɗaya zuwa aya ta biyar waɗannan ayoyi daga aya ta zuwa aya ta biyar suna karantar da mu abu ɗaya ne menene abin da darasin da zamu iya koya ƙarƙashin waɗannan ainihin wato ayoyi guda biyar abu na farko shine al'adabu ma'allah abu na biyu shine al'adamu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wa sallam waɗanda su ne zigazigan abubuwa biyu da waɗannan ayu guda da suke karantar da na farko shi ne ladabi ga Allah ladabi ga Allah maɗaukakin sarki kamar yaya musan to Allah shi ya halicce ni. Allah shi yake mallakar mu Allah shi yake gudanar da al'amuran rayuwar mu gaba ɗaya idan muka san wannan fahimtar cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah subhanahu wataala ba domin shi yayi ta shi yake mallakar ka shi yake gudanar da al'amuran rayuwarka gaba daya to da haka wannan ni'ima da ya maka in kana da hankali za ka san cewa ba wanda ya cancanta a yi masa biyayya ka bauta masa in ba Allah ba shi yasa malamai suna cewa duk mutum mai hankali ko da ba a karanta masa ayat Qur'ani ba to bai kamata bauta wani in ba Allah domin a ɗabi'arka ka san cewa akwai wanda ya yi ka kuma ka san akwai wanda yake mallakarka kuma ka san akwai wanda yake tafi da rayuwarka to duk duniya ba wanda ya maka ni'ima fiye da waɗannan ni'imomi guda uku to me yasa kake fifita biyayyar wani ko komawa ga wani ko dogara ga wani fiye da wanda ya maka waɗannan ni'imomi guda uku wajibi ne zama kana da wata girmamawa da wata biyayya da wani ƙanƙantar da kai da wani komawa da shi wanda ya maka waɗannan abubuwa guda uku shi ne Allah shi yasa sai Allah ya ce, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli karka gabatar da komai gaban Allah wannan karka gabatar da karka gabatar da komai gaban Allah ya hada abubuwa da dama idan wani aiki za ka yi na ibada karka yadda ka yi aikin da Allah bai ce ka yi ba idan wata mu'amala za ka yi ta zamantakewa karka yadda ka yi wata Allah maɗaukacin ƙarfi bai ce ai ba idan wata hudda za ka yi ta cinikayya karka yadda ka yi wata Allah maɗaukacin sarki bai ce ai ba daga lokacin da kai wani aiki na ibada wanda Allah bai ce ai ba kai to kaga ba Allah da wani abu daga lokacin da kai wata mu'amala wanda Allah maɗaukacin sarki ya hana ka to kaga ba Allah da wani abu daga lokacin da kai wata harka ta kasuwanci ko da Allah madaukakin sarki ya hana ka to ka gabata Allah da wani abu da kuma Allah ya hana ka ya kamata ka zama mai ladabi da Allah subhanahu wa ta'ala wajen kiyaye abin da ya saka wajen yin abin da ya ce ka yi wajen nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana wannan shine babban darasi na farko da wannan sura take karantar da mu cewa kar mu yadda mu yi wani abu wanda Allah bai kiyaye ba kuma kar mu yadda mu yi wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya hana mu yi kokari mu tsaya akan umarnin Allah kuma duk abin da Allah ya tsaye da mu a kansa to akwai amfani kuma mu abin zai amfana duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu to akwai cuta kuma mu za mu cuci idan mu kai. shi yasa a ce mu tsaya da ladabi ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi da barin abin da Allah ya hana ladabi na biyu shi ne ladabi ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi Manzan Allah shi ne wanda Allah ya aiko maka ya aiko da alqur'ani Manzan Allah ya isar da alqur'ani da bayana daga daga bakin manzan Allah ta hanyar hadisi ingantattu akan wannan addini namu gaba ɗaya shine addini musulunci da shi yasa karka yarda ka gabatar da wata magana wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai baka umarni ka gabatar da ita ba ko kai wani aiki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka aiwatar ba ko kai wani abu wanda manzon Allah ya hana ka ko ka yi wani abu wanda manzon Allah ya ce ya zama kana da ladabi ga manzon Allah wajen yi masa biyayya ya zama kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu wajen girmama shi kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu wajen yi masa magana kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ganin kimarsa da darajarsa wannan shine abin da wannan aya take karanta da ka bi Allah madaukakin sarki da mazan Allah biyayya ba wanda ake bautawa shi kaɗai bisa gaskiya da kuka sai Allah ba wanda ake wa biyayya akan wannan addini sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za mu ji irin wautar da mutanen wannan lokacin ko kuma wasu daga cikin mutanen karkara su yi manzon Allah Allah ya kira su ya ja hankalin su ya hada su yace la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أجر أنكم كركوا أجا مريكم سمد مريم من ذنب karku dinga yi wa manzan Allah magana irin yadda kuke junan ku magana manzan Allah daban ne shi yasa wani sahabi Sabit ibn Khayf ibn Shammal kamar yadda Imam Ahmad ya fita a cikin musnad ɗin shi hadisin Anas bin Malik lokacin da aka saukar da wannan ayar ta duku ɗan tsaye sai kawai sai koma gida suna koma gida sai yake gawa iyalansa su a shi ɗan wutan ɗan wutan suka ce lafiya suke to Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah idan kuna haka aikin ku zuwa mutu to ni ko murya ta babbace haka ɗabi'a ta take shi yasa idan na ɗaga murya ba zan iya yi a hankali ba duk lokacin da na tsaya da murya sai ta zama sama da muryar annabi tun daga nan na san cewa a kaina aka saukar da wannan ayar aiki na ya rushe gaba ɗaya na zama ɗan wuta kisa na dawo gida na zauna ya zauna a gida kullum sai rusa kuka kullum sai kuka yake kwana ɗaya kwana biyu kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga sabi ba kuma za Allah ya tambaya ina sabi ku dan kai zaka ta rasulullah yana gida da ce a kira shi sai aka kira sabi sai musu Allah ce sabi ya bana ganin ka sai ya rasu da an yi dan wutan kamar yaya yadda to an sakar da aya a kaina an ta aiki na ya wuce domin ni murya ta ne girma ce kuma na rasa yadda zai yi sai na koma gida dai ta kuka saboda ta kai na zama na zama dan wuta zalla ya ce a'a ku kai dan aljanna kai ba dan wuta bane dan aljanna kan daga lokacin ana tsammalin Allah ya kare da a ƙarshe yake cewa haka muke yawo muke ganin an aljanna ya yawo a kan hanya yake in mun fito sai mu ga tarihi sai mu ce oka oh, ga dan aljanna yana yawo a kan ƙasa yace haka ku abin da ya faru sabitu ya ci gaba da rayuwa har sai lokacin da aka zo yaƙin yamama sai a ga sabitu ya fito daga shi sai likafani a jikin sa a jikinsa yaƙin da da yawa daga cikin musulmai suka gudu sabitu ya zo da tuwatar da abin da kuka yi ya kamata ku zo ku fuskanci kafirai sabitu ya shiga fagen yaƙi ya gata a dake ku har aka kashe sabibiyar shahada manzo Allah ya tabbata da ɗan aljanna kaga shi ganin a ɗabi'ar samiyyarsa tana da ƙarfi sai ɗauka ana nufin aikinsa ya wuce wannan ana nufin wanda ya yi wannan abin cikin danganci da izgilanci ga manzan Allah shi yasa manzon Allah yana raye abin girmamawa ne. haka manzon Allah ya koma ga Allah ba yanzu abin girmamawa ne dole ne mu so manzon Allah a cikin zakatan mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kiransa ni ladabi wajen karatun hadisansa ni ladabi idan mun kai ziyara gare shi ni ladabi wajen bayyana da sifofinsa ni ladabi ya zama muna jin girma da girmamawa da kima da daraja a cikin zukatanmu game da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine babban darasin da za mu koya ƙarƙashin waɗannan ayoyi daga na ɗaya zuwa na biyar cewa girmama Allah girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin gabatar da duk wani abu na addini wanda Allah bai zo da shi ba ko manzon Allah bai aiwatar da wannan abin ba wannan shine abin da za mu koya a cikin darasi na farko daga cikin waɗannan ayoyi guda biyar darasi na biyu shi kuma ya fara tun daga aya ta shida zuwa aya ta takwas ayoyi guda Wani irin durus za mu koya ƙarƙashin waɗannan ayoyi ɗin abinda za mu koya shi ne taka tsantsan a kan jin labari taka tsantsan a kan labaran da suke zo mana a kan abin da ake faɗa mana na labarai mun san yana daga cikin abin da ya jefa wannan ƙasa kamu a yanzu a halin da ake ciki na bala'i da masifa shine ya haɗa jita-jita da yaɗa labarin ƙarya yanzu za ka ga an harbin al'umma ta hanyar social media wani zai rubutu na ƙarya ya san ƙarya yake kuma ya yi rubutu da Allah a sharin ɗan wannan labarin ka ga ana ta labarin ƙarya inda za ka bi jirgin labarin sai ga duk ƙarya ne amma ya tada hankalin mutane ya sa an yi rigima ya sa an yi faɗa ya sa an yi gaba ya sa an yi kashe-kashe wani ma ya raba zumunci ya raba ɗan uwantaka alhalin kuma duk an gina wannan abu a kan kanya to sai wannan sura take karantar da mu hanyoyin da za mu maganta haɗawa cikin irin waɗannan matsaloli na irin labarai da suke zo mana mu karɓe su mu yaɗa su ba tare da mun tabbatar da gaskiyarsu ba tare da mun tabbatar da ingancinsu ta san waɗansu daga cikinmu ba su da aiki ke yaɗa labari wani a rayuwarsa allah allah yake ji labari kawai ya yaɗa ta ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne shi dai ya samu sabon labari shi dai ya ji sabon abu haka zai je ta yaɗawa ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wannan labari sai allah yake gaya mana ya ayyuhan ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in bayyana أن تثيبوا قوما بجهالة وتصبروا على ما فعلتم نادرين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يئتوا في كثير من الأمر لأنستم على سيقومة إيمانكم إن جاءكم فاسق بنبأ يوم فاسق يضمك بالعباد إذا ونمت يكاومة العباد فتهيئوا أو تروايا فتثبتوا ku bincika ku tabbatar da gaskiyar wannan labarin ku tabbatar da wannan labarin gaskiya ne kafin ku fara yadawa kafin ku fara fada Kuma ita ce ka'idar da Allah madaukakin sarki ya babu duk wanda ya baka labari kowa ne ka yi bincike ka tabbatar da wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba kar a baka labari kawai ka fara yadawa Allah ya ce an tafi mu kauman bi jahala za ku iya cutar da wasu akan jahilci za ku iya cutar da wasu a rashin sani haka kawai an baka labarin wani yayi kaza wani yayi kaza haka bincika ba ba ka sani ba kawai sai ka ɗauka wannan abin gaskiya ne ka ɗauki mataki a kansa na rashin mutunci na wulaƙanci na aibantawa ko na ƙauracewa ko na daina kulawa ko na daina taimako ko na daina ɗaukar tawaliya da kake maka sakamakon wani labari da aka baka a kan Allah ya taso, ku bincike ku tabbatar wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin mu'amala da zamantakewa ga mutane domin za a baka labari za a kawo maka labari to Allah ya ce ka yi bincike ka tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba shi yasa maza Allah ya ce kafa bil mar'i kadiban wa yuhaddithu bi kulli ma qala mutum ya shi ya zama cikakken makaryaci shine wanda zai bada labarin zuwa abin da yake a cikin duk abin da ka ji ka faɗa ba za ka bincika ba ba za ka tabbatar ba ke duk abin da suka ji a rayuwar da ba bincike ba tabbatarwa ba bibiya Ko wannan take dinga cutar da al'umma ba tare da kai ma in san me ke faruwa ba haka yana da kyau wannan ka'ida da Allah madaukakin sarki wa mu kula da ita ta ta tsantsan wajen shiga cikin mutuncin mutane ko wajen taɓa mutuncin mutane ko wajen yada aibin mutane kuma akan ƙarya ba a kan gaskiya ba saboda ɓatanci, saboda neman suna ko saboda kai ka ɗaukaka ko saboda a san kafin wani abu ko saboda ka tsata a wannan ba daidai bane ne in ka zama haka Allah madaukakin sarki ba zai kyale ka ba za ka yi ta cutar da mutane ba ka ba kuma ƙarshe ka waye gari cikin nadama domin idan ka mutu haka bai yafe maka ba za ka yi nadama ranar ta tsarkiya ba ko kuma idan ya tabbata daga baya wannan labarin ƙarya ne za ka fita cikin damuwa saboda ka bata su ka aibanta su ka san maka mutunci kuma ba lalle kana ka iya wanke su kamar yadda ka bata su shi yana da kyau mu kula da wannan ka'ida wanda Allah madaukakin sarki ya bamu wajen jin kowane irin labari kafin a yaɗa ko kafin a sanar da wani wannan yana da cikin darasin da za mu koya a eh, cikin wannan tura mai albarka darasi na uku saboda yanayin lokaci darasi ne daga aya ta tara zuwa aya ta goma aya ta tara zuwa ainihin wato aya ta goma wannan darasin